Sashen Hausa na Studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. a yara wani manomi ya fara noman wani sabon hatsi nau'in da ake kira wato wanda ake noman shi so uku a shekara mai suna 60 akwai mu da karin bayani takardar izinin ratsa iyakoki domin makiyayin nijar tana da muhimmanci wasu kasashe na bukatar ganinta za mu kawo muku ta a cikin labarin namu a cikin shirinmu na musamman za mu kawo muku kuma batun fitocin kananan yara a wasu kananan hukumomin jihar gaya da kuma ilolin da ke tattar da matsalar. To madalla yanzu ga labar na ku ɗaya na bin ɗaya. Noman hatsi a Nijar ana iya yin saba ma a cikin damuna ba. Domin a Balayara akwai wani manomi da ya yi girbin hatsi a 'yan kwanakin da suka wuce. A cewarsa wani nau'in irin hatsi ne da Ikirzat ta bunƙasa da kuma ake nomansa so uku a cikin shekara. Salu Udu manoman hatsin a Balayara a cikin rahoton Hassan Mummuni. handu kai godan de wanga irin shuka da muka sanya a nan sabon iri ne da ake ce ma satiki da ya fito daga cibiyar ikrizat iri ne wanda ta gamayyar ikrizat muka sarrafa shi a dalilin sauyin yanayi sanin kowa ne canza ba a samu hatsin da za a noma ba a lokacin noman rani a cikin shekara su uku muke noma shi an ya daɗe yake kwana 60 zuwa kwana 65 hatsin ya na hatsi ne mai juriya ga fari kuma yana karɓar kowane hili idan aka shuka shi muna sa shi don manoman ƙasar mu su kubuta ga matsalar faɗawar damana don ko hatsi ne da ake iya nomawa cikin damana da cikin rani daga shukawar shi zuwa girbinsa kwana 65 yayi ba za mu gaji ba za mu ci gaba da sanya irin nunawa manoma su fa'inci da irin zamani ne na yanzu gajeren hatsi ne wanda ya yi dogon hatsi kwaya dogon hatsi kun san zuba gare shi shi ko wanga baya da zuba kwayar hatsin je kawai kuma daga inda ya nuna tsuntsaye ba sa son shi kuma yana juriya ga cututtuka da dama Tasirin sauyin yanayi zai kasance mai wuya a wasu kasashen g Sahel nan da 'yan shekara ta 2050 a cewar ne rahoton Bankin Duniya kan yanayi da cigaba da aka gabatar jiya a nan birnin Yame. Nijar mutane miliyan shida za su yar fada cikin talauci. Elisar Barudi wato masaniyar sauyin yanayi ta Bankin Duniya ta yi wa Asmani Shina karin bayani. Ganin yadda zahi ke ƙara hauhawa wannan na iya zama makasudin wani kalubale ga tsarin tattalin arzikin cikin kasar niger har zuwa kishi goma sha biyu cikin dare Wannan kuma ba karamar barazana ba ce domin ta kan iya haifar da wajen miliyan shida na al'ummar da kan iya kasancewa a cikin yanayin talauci. Wannan raskuna ce da ba ta da daɗin ji amma tana iya ba mu damar dukkan matakai da suka dace wajen fuskantar al'amarin. Za mu irin ƙoƙarin da gwamnati da abokan hulɗar shi zasu yi wajen damawa da batu na canjin yanayi a cikin ayyukansu daban-daban na tafiyar da ƙasa. Akwai shawarwari masu kwari da dama wanda za su haɗa al'amuran canjin yanayin da kuma ci gaban al'umma tun can farko. Studio Talent. Makiyayin Nijar da ke ratsa iyakoki wani lokaci ana hana su shiga wata ƙasa domin kiwo dalilin rashin takardar izini da wasu ƙasashe suke bukata. Wannan takardar izini tana ba da bayanai kan dabbobi idan an musu shausha ko a'a. Ruga Hasumi Jibo, coordinator ƙungiyar makiyayin Tilabiri a cikin rahoton Abdulaziz Hasumi. kurkai kwai sanga burkina makiyaya suna fita suna zuwa kamar kasar burkina faso togo da benin idan muka ɗauka wannan lokaci da muke ciki yanzu zafi ne ya shigo amma a waɗannan ƙasashe yanzu ne da bana ta ƙari akwai cawa suna zuwa neman cawan nan sai dai sun bar zuwa domin waɗannan ƙasashe sun tanadi wani tsari idan muka ɗauki misalin benin da ke da iyaka da kasar mu a nan wajen makiyayan mu ba su shiga ciki idan kuma suka shiga to sai an tabbatar da an yi wa dukkan dabbobin su shaushawa domin su shiga da koshin lafiya makiyaya na rike takardun shawar shi kuma makiyayi da kansa sai ya kasance yana da kati wadda sunan da ke kanta shi ne ke saman katin kasa da kasa ta kiwo idan aka cika waɗannan ka'idodi to makiyaya ba su fuskantar matsaloli masu yawa wadin wasan dai babu sino kurkase Ƙananan hukumomin tasar da cinta baradan yankin tawa a Nijar suna karbar dubayen wato 'yan kasar Mali da ke gujewa barazanar 'yan ta'adda a cikin kasar Matsal da ke daukar hankalin hukumomin Mali da na Nijar da ya zama dole su diba hanyar mafita a Charles Dick Abba ɗan jarida kuma sanan tsaro a yankin Sahel a cikin rahoton Tanar Fude Ahmed. A partir du moment où la yayin da wani yanki na kasar Mali babu kasancewar sojoji babu hukumar gwamnati kenan ana gane abin da ya sa al'umma suke kwararowa zuwa Nijar bangaren tasara da kuma tabaradin inda anan suna jin suna cikin tsaro fiye da can wajen iyaka. Yanayin da ake ciki a yau ya tabbatar idan Nijar da Mali ba su haɗa ƙarfi da karfe suka samar da mafita akan yaƙi da ta'addanci ba kungiyar 'yan ta'adda tana iya amfani da wannan dama ta yi ta karanta ba babbaka. Kun san lokacin da Mali take cikin rundunar haɗin gwiwa ta Jason Sahel tana iya fatattakar 'yan ta'adda ta koro su ta shigo a ƙasar Nijar wajen kilomita hamsin amma yanzu kuma ba ta da wannan dama. Kenan idan aka haɗa waɗannan abubuwa shine ya sanya tsaro ya taɓarɓare tsakanin iyakar ƙasar Nijar da Mali. sai wani labari da ya ta yawo bisa shafukan sada zumunta a ranar jiya da ke batun wani aljani a likitar uwa da danta da ke difa ya janyo ƙauraciyar mara lafiya da masu rakiyar tasu dalilin haka gwamnan difa din ya je wurin domin ta zancen simon yunus gwamnan difa a cikin rahoton gidi abdurrahman Irin wannan labaru na kamzan kurege ne suke iya taɓa halartar zuwa wannan santa. Kuna ganin kowa yana nan. Akwai da yawan mata da suke nan da waɗanda suke zuwa ziyara da masu rakiya da mata da aka yi wa aiki suka haihu. Akwai ƙwararrun ma'aikata da suke aiki a wannan santa. Na ba da umarnin domin wannan yanayi a ba da haske a kansa kuma a samun mutum a hukunta. Hukumar sadarwa ta CSA na wani taro a Tilabiri a yau din nan kan watsa dokar yaƙi da mayagun laifuka da kuma mahimmancin riƙe katin 'yan jarida. Shugaban CSA Kabir Sani ya bayyana matakan da yaka suke ɗauka musamman domin tsara harkokin intanet a cikin rahoton Abdulaziz Hasimi. Yanar gizo a yau ta zama hanya da ba iya kaucewa a fuskar ci gaban mu kuma hanya ce ta samun labarai. Amma sai dai ba a yi wa fannin tsari ba. Hukumar CSC tana fafatuka na samun 'yancin labaru da kuma inganci da kwarewar masu harkar yada labarai a bisa yanar gizo. Domin abin ya kasance ci gaba da tsaro da daidaiton zamantakewa. A Nijar hanyoyin sadarwa na zamani yana cikin abin da gwamnati take nazari a kansa domin daidaiton 'yancin faɗa albarkacin baki. Abu na biyu da muke yadawa tare da mahalarta taro musamman 'yan jarida wanda yake hanya ce da tafi dacewa na samun kai ga labaru wanda 'yan jarida suke aiki da katin. Sai dai ba a ɗauki wannan katin da muhimmanci ba daga hukumomi har zuwa jami'an tsaro. Mata hamsin na ƙungiyoyin mata guda biyu na Ningimi suka samu kayayyakin AJR a ranar Litinin waɗannan kayayyakin da suka shafi kayan sarrafawa domin kasuwanci tallafi ne domin samar da cin gashin mata domin kyautata tattalin arzikin nasu musaru wasu daga cikinsu a cikin rahoton Abdullahi Maina. Wannan proje ta mu tallafi na musamman muna ƙara godiya muna jinjina musu a bisa wannan kokari da suka yi mu na taimaka mun mu yaƙi da talauci tun taimaka mu da gujiya mashin na nika gujiya da na tace shi mai na gujiya kuma da kujeru sauran mata a fito a koyi sana'a kana iya ka taimaka ma naka dan uwanka wanda ba ma naka ba ina gargaɗin mata yan uwana kar a ce za a sai da wannan tallafi a yi sana'a saboda mu ceci kanmu da wannan talauci ina ma wannan projen godiya sun ba mu kayan aiki a bangaren mu aikin mu da muke yi abin da suka ba mu kayan yanda zan mu yi tularen wutan mu yanda zan mu fudda mu sarrafa mu sai da an ba mu kaya jiya mata yan uwana su tashi su kama kansu su yi shana'a domin yanzu mun zo lokacin da ba kowa bane ba yake da shana'a kenan idan proje yana tallafa mana muna samun ayyukan yi karfin mu zai tashi bar musamman ma mu mata Yamaiza ta karɓar bakuncin gasar ƙasa ta wasan fitank daga ranar 24 zuwa 26 ga watan Fabrairu dukkan yankunan Nijar guda takwas sun tabbatar da halartar tasu kuma shirye-shirye na gudana a cewar masu shirya bikin Amadu Tafsir Li shugaban kungiyar fitank ta kasa a cikin rahoton Karima Hasimi Guruza. Wannan shekara abin da ya sha bamban za mu karbi kungiyoyi fiye da yadda aka saba. Yamai kaɗai tana da ƙungiyoyin 'yan wasa 20. Abin da muka yi shine ko kowace jiha an ba ta izinin ta kawo 'yan wasa uku, amma idan jihar ta ga tana iya kawo 'yan wasa biyar ba laifi. Sai kuma jihar da take karɓar bakoncin wasar tana iya kawo iya adadin 'yan wasan da take so. Kun ga mai tafi yawan kungiyoyi fiye da sauran jihohi. Kun ga idan aka ce kowace kungiya ta kawo 'yan wasanta da yawa ne. Ina iya cewa wasan petank a niger tana samun karbuwa? ya kamata jama'a su rinka zuwa kallo menene wasan petank wasa ce da ba a santa kwarai ba a Nijar amma ina ganin idan suka zo kallo za su yaba. To rahoton da ya rage mana kowace shekara ɗaruruwan matasa ne suke barin makaranta a ƙananan hukumar bana bengu da kuma ɓangaren tunuga a gaya suke zuwa nan ya mai da nigeria yawancinsu yara ne ƙanana da 'yan mata da ke barin karatu matsal da ke tatar da illoli ga waɗannan yara da kuma al'umma a cewar abdu mamman kabir jami'in maikatar kare yara ta gaya a cikin rahoton bilkisa ecd vers Bengu, quand vous prenez, il y a des filles qui partent au Nigeria jusqu'à... karkarar Bengu akwai 'yan mata da ke zuwa Najeriya wani bin har a Kano neman kuɗi, bale ma a kwamin ɗin bana. Akwai ɗalibai da dama da ke cikin wannan yanayin. Daga ranar farko ta zaman hutu suke tafiya Yame, a ƙarshen hutun wani bin sukan zo da lati. Wasu ba sa ma komowa, suna fuskantar halayen cin zarahi. Ba a wuce wata biyu ba da muka samu yin hakan ga wata yarinya 'yar mata da ta komo da juna biyu lamarin da da kyar muka samu muka ciwo kanshi. A ganinku suwa ke da alhakin faruwar wannan al'amarin? To wannan waye ne akwai kuma magabatan al'umma da suka san da wannan al'amari kuma yancin yara da dama ake takewa ana amfani da yaran a ci su har ya zama ana fatauci da su fiye da shekara biyar akwai ONG da ma'aikatar kare yara wanda tare muka gudanar da ayyuka da dama a can don kawar da wannan al'amari amma sauyin da aka samu bai taka kara ya karya ba an kuka ɗau kungiyar INDT a cikin fasalin tsarin ta shimfiɗar shekara hudu sun yi ayyuka a cikin kwamin ɗin dangu da Bana don tsaye da 'yan matan a gida ta hanyar ba su taimakon bisashe da za su turka su kiyota. A wajen 'yan mata da dama kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai dai kash adadin 'yan matan ya yi yawa sosai har ya kai inda wannan ayyukan kaɗai ba sa isa don ko tallafi ne da ba za a iya baiwa dukkan 'yan matan ba. Wani al'amari ne da ya yi kamari sosai wanda sai da gamayyar ayyukan taimakawa za a samu a ciyo kan wannan al'amari. qui a su problem la. Wani matakai ne kuka ɗauka a halin yanzu don shawo kan wannan matsalolin? Kan vous prenez cas de la commune de Bana. An kuka ɗau yanayin kwamin ɗin Bana. Mun ma girka wani kwamitin kariyar yara a can kuma muka baiwa wannan kwamitin babban yaunin kokowa da wannan al'amari. Muna taimaka mishi kuma muna nemo abokanan hulɗa don gudanar da ayarin wayar da kai. Mun sanya taimakon sarakan gargajiya da sarkin kanton ɗin da ke da hamzari sosai ina ganin da nau'in abokan hulɗa da za mu tattara da ayyukan da za mu zartas ta kayu mu ciyo kan wannan al'amari insha Allah. To duka duka da haka muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu. Barin haɗa ku da Zainabu Abdu da za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a sha saurari lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.